Wayyo ni ɗan talaka wayyo duniya ina mafita gare ni cikin duniya. Ɗan talakawa abokina ya na ganka duk jiki a sanya ga ka kawai da gurin neman aiki ne na je gurin aiki ya fi biyar amma na rasa samun ko guda ɗaya na rasa wace irin ƙasa ce wannan muke ciki ɗan talaka zai dage karatu ba su ya kai ba amma kuma a ce ka rasa samun aiki ko guda guda ɗaya wannan wani irin hali muke ciki a ƙasar nan a ce aiki ma wanda mutum yake tunanin wai ko ɗari biyar ya samu a wata to dai me mutum zai amfana me za ta amfana mutum a ce kana neman aiki a irin wannan ba ma wannan ya fi damuna ba umma da ta suna son a gida ban bar musu komai ba to ni ban ma damu da kaina ba su su samu su cima na kawo mana doki. amin amin gashi ina so in koma gida naira hamsin ne kadai a jikina to ni ma dai kusan in ce gaskiya baka zo a daidai ba ɗan da gani sai naira ɗari a jikina amma gashi ka yi haƙuri ka hau mashin ka gida ka bar shi kawai na san kai ma kana da bukata a wannan ba damuwa ne ka yi haƙuri Allah ya Allah ya kawo mana fita to shi kenan na gode gaishe da su umma babu damuwa na gode shi wayo ni dan talaka wayo duniya ina mafita gare ni cikin duniya habiba har yanzu ki aminu bai dawo ba wallahi har yanzu umma kin ga har yanzu ban ci komai ban yunwa nake ji wallahi wallahi ni ma umma yunwa nake ji assalamu alaikum aminu ka ga dan halas Lafiya Aminu. Na Ina ta Yaya na ga jikinka a sanyi kada ka ce min dai baka samu aikin ba. Wallahi Habiba, na je ma'aikata ta kai biyar har yanzu ban samu aiki ba. Mun shiga uku, Allah ga mu gare ka kai kaɗai ka san halin da muke ciki ya Allah. yanzu haka za mu dinga rayuwa cikin talauci ke. Iwai yoni Me kwantar da hankalinku. insha Allah akwai mafita lokaci kan gani ya rage komai tsanani akwai daɗi insha Allah ga wannan gari ne na ɗari suga hamsin sai a ɗan sarrafa shi to shi ke yaya Allah ya albarkaci rayuwanka Aminu mun gode da kulawarka hakina ne in kula da ku domin ya zama wajibi soyayya aka yi baya masa na dai an so itacen nan ne kawai kafin da na da an ce ya to kai Allah ne to zauto lokacin yana ina zura ai lokacin mun yi kanshi mun so mu cinye shi kawai mutanen gari suka washe shi kun ma so ku cinye shi ba ba kun cinye shi ba ne saka ka damu za ta ƙara haɗawa a magana wacce yarinyar fa a wannan anan unguwar take gidansu yana nan ƙasan nan fa Oga. Abu yarinya can a shawo min kanta. Ama an gama. Duk yanda za a yi. A ɗauko ta ne? A shawo kanta. ce Masta ne ke son yin magana da ki. Ni ba na son magana da shi. Ke! Ni son suwa a gaban ki kuwa? oga ce masta kin gane dan malam ya Allah ka yi hakuri wallahi umma ta ci ba ta da lafiya yanzu haka ma magani na siyo mata umman ki ba da lafiya to ai umman ki umma na ce ma umman ki dan male na shi ta garanti za mu zo da daddare an jima zautu kokari kai kana mu dauke ta kwantar da hankali. mai magana ina zo yarinyar nan kawai ku bi ta ku ga tafiyar ta ku ga dawar ta ba na so kowa ya kalle ta ko kuma ya mata magana in aka samu saba da haka kana ji na ji ba kai magana yi na ji masa magana ya ƙaru shi kai zartu sata marka ka sha magani me yake faruwa ne haka lallai lallai ya yi cikin umma ya tashi tun yaushe tun ba kinga bari jan ka ki sai aka ta asibiti <laughs> dubu ɗari da hamsin kawai za ku kawo a yi wa aiki. Dubu ɗari da hamsin? ɗari Ina da Yanzu dai za ku iya fita min daga ofis. Idan kun samu kuɗin kuna iya kawo mata aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yake ta babu yadda za a taimaka mana. Ki zauna mu ƙara roƙonsa ko zai iya taimakon mu. <laughs> Likita a taimake mu babu yadda za a yi. Wayo ni ɗan talaka wayo duniya ina mafita gare ni cikin duniya. Ki daina kuka Habiba, har da za mu ci gaba da yi mata kawai, har Allah ya ba ta lafiya. ta yaya zan je wajen alhajin da ke an goma ko da bashi ne ya ara hankali za mu biya shi amma insha Allah ni ma zan fita nima insha Allah yi kokari in sai da za a yi <laughs> to Allah ubangiji ya bani sa'a <laughs> talaka wayo duniya ina mafita gare ni cikin duniya dan tallaka mm, yau tallaka bai da ka taɓi tsanan cikin duniya uwa da ɗa Gina neman halar na shan wuya ina za ni je na samu hutu a nan cikin duniya. Ni talaka ne na yi kira al'ummar cikin nahiya. In ku taimaka yanda za ku yi zamo abin kwaikwaya ga tallaka cikin ƙasar kusina. Yan mata, shigo daga cikin mana. Alex, taimako ne yi nima. ina jin ki wallahi ta ce ba ta da lafiya rai a hannun Allah ai za ka ma tana asibiti a kwance dubu ɗari da hamsin ake nema za a yi mata aiki alhaji dan Allah ka taimaka mana ko a hankali ne sai mu dinga biyan ka amma yan mata kin san kuɗi dai ba a ba da su haka nan idan kina son kuɗi ba matsala akwai kuɗi amma shiga daga ciki to ana ba da kuɗi tsirara haka a waje ne shigo daga ciki akwai kuɗi je daga ciki ma ni ma gaskiya ba zan iya shiga ciki ba me yasa a sai mun je daga ciki kin duba mun sannan ni ma sai in duba maki ban gane abin da kake son faɗa ba ba ki gane ba to ina nufin idan kika biya min tawa bukatas ni ma sai in biya miki take bukatas abu a fili Wayo ni dan talaka wayo duniya ina mafita gare ni cikin duniya.